gwamnatin birtaniya a dfid dama dai mun daɗe muna aiki da ita musamman ma akan wato yiwa kasa rijista ko kuma yiwa kulotai rijista kowane mai kuloti a masa rijista za a iya bashi takarda kuma zai yi amfani da wannan takarda ya samu kuɗi daga banki kuma ya business ɗinsa da sauransu amma wannan ba shi ne kawai ba akwai abubuwa da yawa da aka gano musamman akan maganar ilimi akan maganar kiwon lafiya ka sani dai wannan aiki an yi shi a kananan hukumomin guda uku amma kuma nan gaba za mu ci gaba da wannan aiki har sauran kananan hukumomin da da tabbata cewa duk wanda yake da gida wanda yake da kuloti a masa rijista kaga an kara wa kulotinsa ko gidansa daraja kenan kuma wannan zai raba rigingimu tsakanin wa yake da wannan kuloti ko da yake da wannan gida da sauransu saboda haka wannan abu ne wanda yake zai wa kano alhamdulillah jihohi da yawa yanzu suna zuwa su kwaikwaya daga wajenmu kuma ga su aikin nasu ya kare amma dama muhimmancin abu ne tun da yake mun riga mun koya za mu ci gaba da wannan aiki da aka fara shi